su dai masu bukata ta musamman ɗin wato na sai da ko suka karaɗe wasu cikin fadar jiha domin nuna fushinsu. da masu ke gabatar da kokensu a gaban gwamnan jihar Amadu Murfin Tiri wanda babban hafsa a gidan gwamnatin jihar Farfesa Mazul Gida da ya wakilce shi na sun sun kokoka ne game da abin da sai kira shakulatin bangaro da suke zargin cewa ana nuna musu. mu na yau nan mun ba mu so mu zo muku a cikin a cikin fom na zanga-zanga ba. Mun so mu zo ku a kan ku iyayenmu ne ku abokananmu ne ku 'yan Najeriya ne mu 'yan Najeriya ne. Allah da ya ga dama ya baku lafiya shi ya ga dama ya samu a wannan condition ba zaɓi muka yi ba da ana zaɓi da ba mu zama haka ba da kuma kuɗi yana saya ni particularly na san da ba zan zama disabled ba i'm sure so abun da muka bi matakan da muka bi na muke so mu ku lokacin da gwamnatin nan za ta zo a kama magana kamfen muka ɗauki wuka muka caka ma kanmu muka bar magana apc ba abun da ba mu sha ba zu haka ni suna na aliyu muhammad abubakar ni ne chairman na kasa na mubinu mun zo nemo incin mu ne daga sama kafin mu koma gida mu sake nemo incin mu a tafi na farko daga cikin nakasassun mu akwai masu karatu sai dai mu jan dauki aiki ba a bamu na biyu sun ce za su bamu sa da sauransu babu shi kai in ce ma in fact welfare bangaren mu babu shi to wannan hako to wai ko me yasa wasu kungiyoyin kare haƙƙin bani adama suka mara masu bukata din a wannan fafutukar da suke yi kwamarar abdulsalam abubakar wani ɗan rajin kare haƙƙin nan adam ne ya bayyana dalilan su na shiga wannan jerin gwano shafi any uh, violation of fundamental rights na citizens especially vulnerable kamar wayannan to saboda haka idan muka yi la'akari da section sorry section 42 sub 2 of the 1999 constitution ya ce no citizen shall be subjected to any disability or deprivation merely by reason of the circumstances of his birth saboda haka babu wani dan kasa da za a iya ware shi daga cikin wayansu abubuwa da ake mora na arzikin kasa kamakon wani ah, wani illa da yake da shi na halitta wannan shine abin da shashi na 42 mai karamin lamba na biyu na constitution ke faɗi to saboda haka ina fata za a yi lakari da wannan shashi mutanen nan ya kamata ma a ce wani su commissioner ne ya kamata a ce wani su SA ne ya kamata a ce wayan sun su suna cikin komai hausa a cikin mutum goma ko tara saboda haka ban ga dalilin da mutanen nan za su rubuta takarda ba su ɗaya ba su yi wa gwamnatin jihar Adamawa to sai dai kuma da yake mai da jawabi a madadin gwamnan jihar manzo na musamman da gwamnan jihar ya turo farfesa mazo gidado ya roki na sun nema da su yi hakuri tare ku da bayyana cewa gwamnatin jihar adama na kokari domin share musu hawaye kuma wani disability din zai zo zama masa ma ability insha Allah ai yanzu a world cup hmm. the number of medals wanda na kasasu suke wa Nigeria ya fi wanda wanda suke da 100% health suke samuwa an kuma muna alfahari kullum mun gasu a television suna representing naku so kar ku ga kaman hmm. an denigrating naku ne yanzu gwamna ya ce zo in baku hakuri karshen shekara ya zo gobe za mu je coronation a numan haka ne ya ce yana nan akwai mutanen da ya ba su appointment mm. yanzu haka suna layi mm. yana ganin su mm. shi ne ce zon sami executive na ku mu shirya da ku after new year an shiga new year ku zo formally as the courtesy call duk koki koken kai as leader ka zo ka karanta wa governor da governor a'a ah, ah, ima gananka ranka da ima gananka ima gananka ima gananka koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya tsakanin waɗannan nakasassu da kuma gwamnatin jihar adamawan ibrahim abdul'aziz aziz sashen hausa amurka daga yola a najeriya